Ko da yake akwai kalubale da dama da hukumar ta ce tana fama da su amma ta ce ofishinta na shiyar Kano ya kama kayayyakin sanya maye masu nauyin kilogram fiye da dubu takwas kuma ta cafke mutane da ake tuhuma da ta'ammali da miyagun ababen sanya maye sama da dubu ɗaya a cikin shekarar nan ta dubu biyu da ashirin da biyu da ta shuɗe. Gaskiya waɗannan kayayyaki da duk ake ta'ammali da su mafi yawansu babu wanda ake su nan Kano. Shigo da su ake Hanyoyi da suke shiga da fita daga Kano guda shida manya wanda duka na saka shingayen bincike to duk waɗannan abubuwa da muke yi shine mu tabbatar da cewa abubuwan da suke shigowa gari eh, ko suke shigowa cikin jihar kano mun kame su kakamin da muka yi mun kama manya a cikin wannan fanni akwai waɗanda kuma daga wata jiha suke suna zaune amma suna turo kaya mun kama kayan daga nan kuma mun bi sawunsu har inda suke mun je mun kama su. Abubakar Idris Ahmad kenan kwamandan ofishin Kano na hukumar NDLEA mai yaƙi da fatauci da shan ababen sanya maye a Najeriya. Kazalika kwamandan ya yi ƙarin haske dangane da wani sinadarin ruwan kwalba da ake yi wa lakabi da a kurkura da ya fara zama ruwan dare a watannin baya a nan Kano inda ɗimbin mutane ke amfani da shi saboda wai an ce yana maganin cutuka da dama a jikin bil'adama duk wada cewa yana gusar da hankali bayan an kurkura. A kurkura wanda muka yi kamun kwanakin baya muka ɗibi samfuri muka tura da shi ɗakinmu na bincike a headquarter ɗinmu an tabbatar mana da cewa yana ɗauke da sinadarin da ake kira THC wannan sinadarin shine ainihin sinadarin da yake cikin tabar wiwi da ya sa majalisar ɗinkin duniya ta hana amfani da da tabar wiwi saboda haka a kurkura ya fada ƙarƙashin dangogin tabar wiwi ne amma ana ci gaba da bincike saboda babu mamaki da a sake samun wasu kuma sinadaran da masu kafi wannan abu nan din karfi saboda in ka lura duk wanda amfani da a kurkura yadda take bugar da mutum a farko ya fi karfin yadda mutumin da ya sha tabar wiwi ke bugar da shi a ibadan ake yi daga nan ma'aikata na suka tafi har kamfanin da ake yin abun mun je mun rufe kuma shi ainihin mai kamfanin yanzu haka yana mun gurfanar da shi a kotu a nan a Kano. La'akari da irin waɗannan sabbin ababen sanya maye ne masu kula da lamura ke ganin lokaci ya yi da ya kamata a yi garan bawul ga dokar da ta kafa hukumar ta NDLEA. Mohamed Almashi wani mai bibiyar ayyukan yaƙi da shaye-shaye ne a Najeriya. A yi doka wadda ta ƙunshi abin da aka sani da abin da ba a sani ba, da wanda ake da shi da wanda ma zai zo gaba wanda ba a san shi ba. In har a ya faɗo cewa an tabbatar kuma yana sa mutane maye, yana rikita ƙwalwar mutane ko hankalinsu, to NDLA a ba ta dama ta yi wata sabuwar doka ko majalisar tarayya ta amince da wannan dokar dan na azartar da ita domin wannan yaƙi ake da mu baki daya. Tuni dai masana da ƙwararru a fannin tsaro ke hasashen cewa baya ga matasan da ke cikin birane da ƙauyuka hatta 'yan fashin daji da sauran 'yan tarzoma da ke tada fitina a sassan Najeriya na amfani da irin waɗannan ababen sanya maye. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.